عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا الا وانتم مسلمون يا ايها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وغسل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم <clears throat> ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي أتاتا فتك ألا من وكيما يكوى ميكومي وأن يلونا من وأن رانا سيول عرباء ولا أشعرون وطن المحرم هجرة بوتايا لتيدي حدود أربعين لديو كما صلى الله عليه وسلم لجمرت زوى مدينة ودي دي دي muna tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin. a yau za mu yi ina ashirin da shida a cikin wannan littafi alwajiz in fiƙe shi sunan wal kitab al littafin da ya kunshi fiƙihu karkashin qur'ani da sunna mai Allah ya ce mai manzo ya ce mai magabata suka fahimta dangane da wannan matsala ko wannan hukunci inda in ba ku manta ba muna cikin kitabun sala kuma muna cikin bayani ne a kan kiran sallah al'azam shi muka rana ya ce mun tsaya inda za mu tsora mayu kalu inda sama ilazani wal iqama abinda ake faɗi yayin da aka ji kiran sallah ko kuma yayin da ake tada iqama me ya kamata kai mamu ko kuma kai mai jin kiran sallah ne ya kamata ka yi yayin kiran sallah ko kuma yayin tada iqama yace yustahabbu liman sami'a al-adhana wal iqamata an yaqula mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin an so ga wanda ya ji kiran sallah ko ta da iqama an yaqula mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin rika fadin abin shi mai kiran sallah yake fadi to kaga bai ce da kuma mai iqama ba amma sai hada su gaba daya an so shi wanda ya ji mai kiran sallah sai ce wani ikama da ta da ikama ya faɗi mislan ma ya kuli abinda kwacin-kwacin abinda mai kiran sallah yake faɗi Ina a kiran sallah abinda ya faɗi za ka faɗi ita ikama ba a sami wani abu da ya zo cewa mai ikama in yana yi kare binsa ba kun gane da kyau amma kiran sallah za mu ji hadisai ga su karara yace al-abi sa'id shine sa'idin al-khudri kina Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kun ji kiran wato idan kun ji kiran sallah shine an-nidaa idza sami'tum an-nidaa idan kun ji kiran sallah faƙulu ku faɗi misla ma ya ƙulu mu'azzin kwatankwacin abin da shi mai kiran sallah yake faɗi kuma ku faɗi ga wannan a dunkule kenan sai ka ce komai yadda ya faɗi haka za ka faɗi amma hadisin da zai zo gaba sai ya fassara mana inda za ka faɗi da kuma wurin da ba abin da ya faɗi da kai za ka faɗi ba ko shi yasa kullum in kana so ka ji daɗin fikihu ka karanta shi ƙarƙashin fikihul hadis kuma ƙarƙashin malaman da suke jam'i na hadisai ƙarƙashin matsala duk su tattaro hadisan ta su faɗi in ba haka ba sai ka je ka fahimci ba daidai ba haka yin iya hadisi ne da muka karanto su ka ji cewa ku faɗi abin da shi mai kiran sallah yake faɗi haka duk abin da ya faɗi haka za ka faɗi kenan amma in ka ji hadisin gaba sai ka kara jin sharhi da bayanin abin da za ka faɗi irin nashi da kuma wanda akwai naka da za ka faɗi daban fahimce ni wa asma ramil khattab wancan hadisi da muka karanta ne yanzu hadisi bukhari ne da muslim da sauran malamai da suka tattara hadisai cikin littattafansu wa asma wa asma ramil khattab radiyallahu anhu an karko daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al mu'adhdhinu idan mai kiran sallah ya ce allahu akbar allahu akbar ya faɗi wannan faƙala a hadukun ko ɗayanku kuma shi ma sai ya ce allahu akbar allahu akbar idan yadda kuma lafazin yake shi wani ɗayanku shi ma ya ce allahu akbar allahu akbar ka gaba abin da ya faɗi ka faɗi ba ثم قال أن يتي أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله kun ga nan ai ba cewa yi mai ayyalar ba. kaga ashe waɗancan da suka gabata abin ya faɗi haka za ka faɗi amma yayin da ya zo hayala ita ce hayya ala sala da hayya ala to ba abin ya faɗi za ka faɗi ba can za ka maimaita Allahu akbar Allahu akbar Allah shi ne mai girma Allah shi ne mai girma ko kuma shi shine yafi komai da kake gani Allah shi ne mai girma akbar da shi sigatul mubalaga kenan akbirun ba Allahu akbar kun gani ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu ina shaidawa ba abin bautawa da tantanta sai Allah za a maimaita su so biyu kamar da muke a baya sannan ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa lalle annabi muhammadu manzan Allah ne abin da ya faɗi haka za ka faɗi yadda ya faɗin nan haka za ka faɗi ba canji inda canjin zai zo shi ne yayin da ya ce hayya ala sala ku yau gaugawa zuwa ga sallah to kai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula babu imi ba dabara babu wayo babu karfi shi ne kuwa kenan duk babu illa billahi ga Allah a tashi a bar abin da ake a rufe shago a rufe ofis a rufe kanti a rufe komai a tafi a amsa kira yin sallah wannan abu ne mai karfi mai wahala ba mu da karfi ba mu da dabara ya Allah karfi na ga Allah da iko da dabara da kai muka dogara ba mu karfin mu bar abin da muke mu tafi mu amsa kanan nan la haula wala quwwata illa billah ko ba abin da ke faruwa ba kenan ku yau gaugawa zuwa ga sallah to kai da kai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah babu wayo babu tsimi ba dabara babu karfi sai ga Allah shi zai ba da iko rika kancin nan in bar aiki ne da ga amsa kira to kai nake neman taimakon ka ya Allah yayin da ya maimaita ka maimaita haka hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ana fahimta da kyau sannan idan ya ce na gaban hayya ala falah ana koyo gaugawa zuwa ga babbar rabu shine sallah ba wani abu da ya fita bayan kalmar shahada sai sallah ita ake fara bincike bangaren ibada gobe kiyama inda ya bangaren ibada ne kafin a ce ina azumi ina lillahi wa ina lillahi ina ina azumi ina zakka ina haji ina waye sai an ce ina sallah in ta inganta ta yi kyau ko ana fata sauran abubuwan ma za su kyau idan sallah ta kai ba ta karɓo ba ta kyau ba to sauran abubuwan ma da matsala shi yasa annabi ke damuwa da sallah karatun na je duk wanda ya je zai kuka da hawayensa annabi yana cikin rashin lafiya na ajali wanda har su ma yake don tsananin ciwo amma da ya farko zai ce an yi sallah a ce kai jira ya rasulallah ya ce ku zuba mun ruwa wanka ya yi wankan yana yi a sake suma da shi sai da muka karanta ya yi so nawa so hudu sannan a na gaba ya ce a gaya ma abubakar ya wuce sallah da aka gaya mashin ya sami sauƙi ya ce a kama shi rangaranga al'abbas yana rike da nan aliyu na rike da nan aka kama shi kuma shi ma bai iya taka ta haka sai jan kafafun yake amma zai da aka kai masallaci ba zai iya sallah sai ba a zaune haka ya yi ta sallah saboda yadda annabi ya damu da sallah bai da lafiya bai Ya yasa imam al-bukhari ya kawo hadisin ƙarƙashin. ƙoƙari da jajircewa da mai sallah mara lafiya zai wajen kula da sallah ka yau kai lafiya kawo ba abin da ke damun ka kira tsalla ce hayya halar tsalla hayya halar tsalla kana ji kai zaman ka baka je ka amsa kira baka je masallaci ba kun ga na cikin haɗari to kalmomin da aka faɗi saboda irin abin da ta kunsa sai kai ka ce la haula wala quwwata illa Ba babu tumi ba dabara duk kalmar la haula wannan ta kunsa wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah Allah ka bani karfin an suka da nan tafi ta sallar cikin jama'a ta sami ladan nan da bayan ban je ba ba zan same shi ba yau mun mai da masallaci kawai ga suna mun watsar da su kowa hidimar shi yake a kira sallah ta magariba babu abin da ya mutane a kira haka nan asuba a kira ka fito lokacin sallah ka je wajen kusan tafiya kilomita ba za ka gamu da kowa ba rana cin gida ana ta bacci ko kaga abinda mai kiran sallah zai faɗi in ce Allahu akbar Allahu akbar Ha'a Allahu akbar Allahu akbar shi ma sai faɗi abin da ya faɗi sun makala la ilaha illallah ala la ilaha illallah kuna ji shi ma sai faɗi wannan la ilaha illallah ita zai maimaita misla kuna ji da kyau min wato wanda ya faɗi wannan kamar da annabi ya ce idan mai kiran sallah ya faɗi sai da ka ji shi ka faɗi sai annabi ya ce ya faɗi wannan kalmomin min ƙarfihi abinda bakinsa ya furta haka yake a zuciyarsa magana ne na jaddada kalmar tauhidi ba abin bauta da cancanta sai Allah babu shi ba aljani ba wani annabi ba wani shehi ba wani kaza ba wani ba duk ba abin bauta ba ne Allah shi ne abin bauta kafatu wannan annabi manzan Allah ne haka yake a zuciyarka annabi ba wai ce ba wanda zai faɗi wannan face da halal janna ya shiga aljanna duk wanda ya faɗi wannan da halal janna to ya shiga aljanna an faɗi kajin da sigar mazi ya shiga amma yana nan a duniya ko don a nuna maka abin da yake jira mutuwa kawai ya mutu a tashin kiyama a yi hisabi a ne da halal janna za a nuna maka mahimmancin hanyar to yanzu matsalar da muke fuskanta wajen bibiyan masu kiran sallah musamman da asuba in je za ka to fa sai ka gaci wancan yana yi bai gawa wani wancan fara ta fara bin wancan sai wancan wancan wancan sannan kuma ba a kula da labuzan yadda suke to kana kiran sallah ka ce Allahu akbar Allahu akbar kai shiru ka dade sannan can ka faɗi na gaba da wajen minti nawa kana kiran sallah ai na aka koyi wannan ba inda aka koyi wannan ne ba aka faro mun karanta da ku karatu mun na rana kiran sallah ba ta dauka wani lokaci ana kai kamar yadda ba a yin kamar yadda ake sa da kama nan ai a gama ana ɗaɗɗagawa tsakankani amma ba yadda ake ɗagawa wasu suke ba akwai kuskure bai kamata ba duk wanda zai yi kiran sallah ya tabbata ya je an koya masa musamman kiran sallah da za a riƙe a masallaci wanda zai kama ka a gonarka ko a hanya wanda yake ba ne da kullum wannan da sauki wanda za ka zama ladani masallacin zamzam ko a masallacin dogon bene ko a ina ne za kamata lallai ka je ka koyi kiran sallah saman masallatanmu da ake ga duk wanda yake cikinsu mai karantarwa ne mai kiran sallah ne liman ne ana ganin kan yayi sai ya san me yake ya kamata duk liman da nan mu su ko kiran sallah da lafuzin su da komai a gaban malami ba wannan an karanta da muka wannan ba zai isa ba da ko kura-kure da yawa da ake a ji wurin da yake shadda a kisa shadda muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah ya kaje muhammadun rasulullah muhammadu a cire shadda ko ashadu allah ilaha illallah illa daga janci ashadu allah ilaha illallah illallah ila ka cire shaddar wai suka ce ila illa illallah suna nan da yawa Kura kurakurai da yawa da ake laftawa a cikin kiran sallah fatanmu mu gyara duk shi mai kuskure in ya ji kuskure shi ya gyara sai a kankare mai kurakuransa amma in ya ji gyara ya doge to kuma fa ba da hujja Allah ya sa gyara to dai ga falala da mai kiran sallah da wanda ya ji in sun yi don Allah kuma haka yake cikin zuciyarsu da kalan janna faman qala mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin aw qala inda yace aw qala inda al-hay'alatayn لا حول ولا قوة إلا بالله أو جمع بين الحيئلة والحوقلة فقد أصاب إن شاء الله مثل فمن قال مثل ما يقول المؤذن وان دي فقي إلن قطن قطن أبن دمين كنا صلى كفك أو قال إن الحيئلتين وولن حي على الصلاة حي على الفلا سنة حيئلتين كو dan yace la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu wayo babu karfi sai ga Allah au jama'a bainal hayalati wal hawla ko ya hada dubbe ya faɗe ce hayya ala salata ne ce la haula wala quwwata illa billah yace faqad asaba insha Allah hakika ya dace yayi daidai amma abinda muka fi sani shine kai ka ce la haula wala quwwata saboda haka nan sai zo da shi amma shi mai hijabi in ka haɗa biyu ka ce hayya ala sala sannan ka ce la haula wala quwwata illa billah in ka ce hayya ala sala ka ce hayya ala sala sannan ka ce la haula wala quwwata illa billah har zuwa na ƙarshe in ka haɗa su bidiyo ce ka dace da sunna sai ne bai kama da hadisin da aka sami wannan lafazin ba kila a wani wurin ya kwakwalo shi wallahu ala fa iza faraga al mu'azzin min al adhan aw al iqamati wajabahu sami'u قال بعد الفراغ ما يأتي في الحديثين عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه أشرا ثم صلوا صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن سأل لي الوسيلة حل الله الشفاعة تبتنين جبا وانا hadisi ke cewa fa iza faraga muazzin idan mai kiran sallah ya kare kiran sallarsa aw al-iqama wanda yake jin sai ya amsa masa kada ya ce ba da alfarabi ma ya aki fil hadisai ya faɗi abinda zai zo din nan yanzu a cikin hadisan nan guda biyu ga sunan hadisin farko hadisin abdullahi dan am annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko yace nazi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina idan kun ji mai kiran sallah yana kira fa qulu mithla ma ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗi thumma sallu alayya sannan ku man salati fa innahu man salla alayya salatan duk wanda ya man salati ɗaya tak sallallahu biha alayhi ashara Allah zai masa salati goma kun gane nan tsarin karatun kenan bayan ka bi mai kiran sallah ka bi abin da ya kai ya gama to kuma za ka ma nabi salati mun sai yadda ake ma nabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ɗaya daga cikin ruwayoyin ingantattu da ake ma na da kenan to za ka yi wannan annabi ya ce wannan ya man salati ɗaya Allah zai mai goma ya salatin Allah ya ce gargare ka kai kai ga shi salatin da za ke mani kai kuma Allah zai maka goma ba ɗaya ba ko salati ga annabawa Allah ya ƙara daga darajarsu sai kuma salati a gare ka Allah ya karkare maka kurakuranka da zunubanka sannan kuma ya ba ka lada ladan da zai iya zama sababin shiga aljanna shi da salati da Allah zai mabawa kuna ganewa to idan kai ma annabi sallallahu da wasallam zai maka goma an gama kiran sallah ka bi liman ka bi mai kiran sallah ya gama to zaka ma annabi salati kun ji wannan sai ce sun masalu sallallahu alaihi da wasila sannan ku roƙa man Allah wato wasila ku roƙa man Allah wasila fa innaha manzilatun fil janna wata matsayi mai cike wasila sai annabi ya fassara ta ita ita wakilan nan wata matsayi ce a cikin aljanna la tabbatu illa li abdi min ibadillah ba ta dacewa ga wani bawa daga cikin wato ainihin bayan sakinan sai ga mutum da ya tak shine la tabbati illa li abdi min ibadillah wannan matsayi ce kwaya daya wacce aka ba bawa ɗaya daga cikin bayan Allah ba ku fahimta ba matsayi ne wanda Allah ya ba da shi ga wani bawa ɗaya tak ba kuma na da za a ba to sai ce ku roƙa ma wannan matsayin ba ɗaya annabi ne ya roƙa ku roƙa man wani matsayi da za a ba wani bawa ɗaya gobe kiyama kun gane abin da annabi ya roƙa sai ce wa arzu an akuna ana kuwa ina fata in kasance ni ne shi wannan bawa ɗaya kuma ma waye ba mu zo ba akwai mai daraja ne kamar shi akwai mai matsayi kamar shi ya kamata mu gode ma Allah yan wa. da Allah ya yi mu al'umman manzo mu ma mun tsani albarkaci duk al'ummomi da Allah ya yi ba al'umma mai daraja irin al'umman manzo saboda ba wani ba manzo mai daraja irin shi amma kana da matsayin da daraja sai kai tambarin din shi kaje ka shiga shirme da sako da fargada ya zama duk abin da annabi za ka samu albarkacinsa ba ka samu ba a mai albarkaci cewa ya kullo ke da kudurar ta ilama ba duk al'umma ta za su shiga aljanna ta wanda ya alu waman ya aba ya rasulallah waye zai yi wannan shiga aljanna waye hmm? ta duniya ma ga tunan dan samun duniya ga kowa yana ta fama yana so ya samu ka bale kuma aljanna wacce ma la ra'ad ra'at wala uzunun sami'at wala qadara ala qalbi basharin abin ka ce waye yake shiga janna yace man ata'ani da khalal janna wa man asani faqad aba ko wanda ya man da'a shiga janna wanda ya saba mun ba zai shiga ba Allah ka ba mu ikon da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'la to sai sai wasilata kun ji kuma na gaba shi annabi ya ce ku roƙa mai matsayin kuma yana fata matsayin nashi ne shi za a ba sai ce fa man sa'ala da wasilata duk wanda ya roƙa min wannan matsayin da kun shafa'a ko cetona zai tabbata a kansa ceto na zai tabbata kaga kai ka roƙa ma nabi matsayin shi kuma zai ba ka ceto ko kuma zai cece ka buga kiyama dan ne nake cewa ku ga kuma abinda ba shi ke cewa kullun kakka ta kire shi ka kama iska ai ganye watakila ka dace ko ganyen ka tsaka ka ci ka kama iska shirme duk wanda ka kama an ba manzo ba iska ce ya kamata ka tsaya ka kama ne shi shine manzo inda gashi abin da ya ce duk wanda ya kaza zai kaza wanda ya kaza kaza ta mai ba za ka ka tafi kana shirme na kuwa an gane da kyau Duk kaga a cikin karatu mu yanzu mun fahimci idan aka yi kiran sallah abu ku za ka yi za ka bi mai kiran sallah ka faɗa abin da yake faɗi na biyu za ka ma na salati na uku za ka nema ma annabi wasila ga ta nan dan karka je ka faɗa abin da ba daidai ba kun gane da kyau bari ku ci وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود للذي وأتى يا نيكو يا نني إن كانت حلت له حلت له شفاعة يوم القيامة من قال wanda ya faɗi dina ya tsuma unika yayin da ya ji kiran sallah an yi an gama ya yi ma annabi salati ya ce allahumma ya allah رب هذه الدعوة التامة وبنجد wannan kira, تكشف kira. wannan kalmomin da aka faɗi na kalmar shahada wasu tabbacin kiran tsallar kiran wannan kalmomin rabba hadhihi da'wati tamma ubangijin wannan kira wannan da'awa cikakka was salatu qa'ima da sallah tsayayya wacce aka kira za a tsaya ki muhammadin al wasila wal fadila ka bai wa muhammad matsayi da falalan nan wani matsayin da ba mai shi ba wanda za a ba sai bawa ɗaya kuma annabi ya ce na tsarin shi ne ko ina roƙon allah ka ba muhammad wannan matsayin wa ba a kuma tsama ne da lalabi a tayar da shi wani matsayi abin yabo abin godewa annabi wa attahu wanda kai masa alkawarinta dama allah ya ma annabi alƙawari zai ba shi matsayin da bai ba kowa ba to ka bashi ina roƙa masa ya Allah ka bashi to in kai wannan ta ji bai ci halin lahu shafa'a kiyamar kiyama ceto na zai sauka zai tabbata a gare shi gobe kiyama Ko kun kai da addinin musulunci yake malam da ya falala ko in kai ma ko ba a ce za a yi mata za a kike ka ba na bai ce ka roƙa ma ya zama ibada kuma ya zama wajibi kai to sai kuma bayan nan kai kuma kai kuma ga wani gara fasa shi ne za ka sami ceton manzo mun gane da kyau waɗanda abuwa uku su za ka a daidai nan inda ya inganta kenan makaman mahamudu da nabi wa atta karawa da yake ke cewa naka ya fi kulkulmi a malamai suke ce bai inganta ba a cikin hadisin iya nan ake kai ko daga nan abu na gaba da za ka uku kenan sai na hudu mai ita ce addu'a kuma an samu kai makanka addu'a wasu hadisan sun zo wanda suke nuna su kuma za ka iya makanka addu'a a daidai bayan kiran sallah kafin ta da kama yana daga cikin wuraren da ake karɓa addu'a sun hanyi shi ne kuna ganewa da kyau shi ne ga shi nan zai gama ne ce tun. wata fa'ida ta musamman يستحق للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ مستجاب yace yustahabbu lil muslimi an so ga musulmi al-iktaru min ad-du'a'i yawaitin addu'a al-adhan wal iqama tsakanin kiran sallah da da iqama ko kun san ne muna da bukatu da yawa to ba ma ji kiran sallah ba ko ba ka so san da za a yi ba kana san kana ta sabgarka to amma ka ji kiran sallah kuma ka yi addu'a kaga sannan inda wata najila da za ka tashi kai tsakanin ta da ikama da kiran sallah ko tsakanin kiran sallah da ta da ikama an so mutum yawaita addu'a ya ce fa inna addu'a a hina izo mustajabun lalle addu'a daidai wannan lokaci a bakar ɓaci ga sai mu rika kiyaye wani lokaci aka ce mai addu'a saboda ita addu'a tana da akwai addu'a mutlaka koyaushe ma za ka yi akwai kuma addu'a ta wani lokaci sannan akwai kowane lokaci za ka yi addu'a sannan kuma akwai wasu lokacin na musamman da aka ware ake sa ran in kai addu'a za ta sami shiga a shekaru sai mu kiyaye su daga ciki shi ne tsakanin kiran sallah ta da kama lokacin da ake ruwan sama lokacin da ake yaki duk wannan lokacin ne daren lailatul qadri karshen dare kullun da kowane dare lokacin ne ne na karba addu'a amma zai ga ɗan ya hana mutane maimakon su tagitin din time din su mai zama su kai hari sai ga mutum ya watsa yana ta baci ko kuma yana wani abin sannan kuma ya tashi ya kai wurin boka ya ce a mai kaza to me boka zai maka hmm? bayan an ba komai Allah ya sama dace a hadisin da zai kawo a matsayin hujja ya ce al'adasin radiyallahu an ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam addu'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama wannan hadisin ya zo cikin sayyidina Abu Dawud da Imam Tirmidhi manzo sallallahu alaihi yace addu'a la yuraddu na adhan wal iqama addu'a ba a mai da ita wacce aka yi ta tsakanin kiran sallah da ta da iqama wannan wurin ba a ce kuma ga addu'a ba ba fa lafuzan ba an baka kofa buɗe amma kullum addu'a ana so ka rika kirdado na addu'o'i masu ci sannan ka rika kirdadan jawami'ul kalim ne jawami'ul kalim zan ka zauna ka ta cewa Allah ba ni gida ba ni mata ba ni kudi, ba ni kasonan kai eh, kudu wahalar da kankan idan ka ce rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan kai ne ne bai shiga ba hasana da ka ce a duniya mata saliha ta shiga eh? gida mai kyau ya shiga mota mai kyau ta shiga abinci mai kyau ya shiga eh? jari ta halai ya shiga wayo sai hasana a duniya kace katina fi duniya hasana kaga kai ma akwai hasanan da ma to hasana ma baka san su ba amma shi Allah ya san su da ni to ka san su ne hakan nan kuma kace wa bil akhirati hasana a lahira ma ta bani kyakkyawa ne sai mai kyau na aljanna sannan wakila baba na katsai daga ba nan da Allah ba gama komai ba to kaga irin irin waɗannan zuwa za ka zazzabo wanda annabi ke yi sai ka samu ka shigar da suwa irin waɗannan lokacin nan sai ka ga abubuwa suna ta kyautatuwa amma ka zauna irin magungunan nan da na gargajiya maganin kaskaifi maganin ini maganin ƙaho maganin kibiya ma duk kai ta fama amma ka zo karanta falaki da nasi da ayatul kursi duk sun duk Allah zai tsare ka daga waɗannan abubuwan gaba ɗaya za ka kwanta bacci ka karanta ka karanta suwa mana rasulu ka karanta waɗannan kai kwanciya ka ka shafi jiyo ka kwanci kenan ba wanka har da ma abin da baka gani su waɗancan suka kai su suwaye suwaye amma na hada aljini da baka gani shi ko kana gani shi to to kullum mai ta komawa a kar na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka ga rayuwar mu tana kyau kuma jikin karatu na gaba yace lil mu'azzini abinda aka so ga mai kiran sallah ya aikata lil mu'azzini an yattasifa bi sifatil akiya an so ga mai kiran sallah ya da waɗannan sifofin masu zuwa ga sunan kamar haka awwalan na daya an yabtaghi bi azanihi wajha Allah fala ya'qu alayhi ajran فعن عثمان بن أبي الآب قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي آه، يا أبا هكذا بابا بابا بابنكم هذا الناس ترى قريتا هكذا يتنقوا يتوقتدي بأبعاتهم واتخذ mu'azzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra wannan abu na farko yace a wato an yabtaje bi azanihi wajen Allah shi mai kiran sallah ya nufi Allah ya kiran ta. wato ya zama yana yi don Allah ba don a ce shi mai kiran sallah bane ba don a ce yana da sauti ba ba don a ce ya mai zama don Allah yake yi don Allah ya ba shi lada fala ya aku alaihi ajara kar ya ce zai karɓi lada sai an ba shi wani albashi ko na alawun sannan zai ba su hukumanin mai abil'a an kato daga hukuman ɗan abil'a Allah ya ƙara masa yarda ba da ya ce kulci ya rasulallah na ce ya manzan Allah in ji an ne imama ƙauli ka sanya ni in zama limamin mutane na liman bikin sallar kiran ko? da ce ce an ta imamu sai nabi ya tabbatar mai da matsayin saboda ya biya cancanta idan ka nemi matsayi wanda ka nema ya baka ya biya cancanta ya baka babu laifi annabi yusuf ya nemi matsayi an bashi amma wata na abi ya zo a wurin annabi kan shugabanci ya ce a ba za a baka ba saboda yana da rauni a bangaren shugabanci ba wai bai da imani ba ne ba kuma ba zai iya rike amana ba amma rauni gare kun san shugabanci ana san me alƙawiyu al'amiru tsayayye da kakke wanda ba za a mai barazana ba ba za a zo a yi ta abubuwa bai na gani na, ci Allah ya isa ba Allah ya isa harkar shugabanci wanda ya laifi hukunta shi ake yi ɗawa ake ba a ci Allah to kayan kani za ka ci Allah ya isa ya ba kayan ka bane kayan al'umma ne ko to da ya ga annabi ya ga ya tantance zama liman sai ce kai ne limanin mutanen ka je kai limanci sannan wa kaje ba ake him ka rika koyi da masu rauninsu mai koyi da masu rauni an zo za a yi sallah akwai wanda inda za ka karanto hizifi guda zai ke tsaya bai damu ba za ka yi sumuni biyu za ka wata shi ba roci sannan shi mai rauni in ka karanto surori kanana zai ke daurewa ji ka sallah to sai ce ke koyi da wannan masu rauni ba wanda yake matashi ko mun san lokacin muna matasa mana karatu a jami'a da yake duk dama matasa ne za a tada sallah ana can hawa na wajen biyar ka je tolar ka kama ruwa ka alwala ka sauko ka taho ka je masallaci duk ba gama raka'a ba ko karatu dama ana rama ne shi tilawa shi ki kara gyara zo da haka haka zai ta zama karatu ko kaga irin nan tsoho ina zai kai labari to matasa ne ana ji jiki ana kawai sau da haka kaga a nan ka ce dajja da irin wannan bakale shi ba amma inda ake hahaɗa tsoho da yara da masu la'u-lura da waye kaga ba za ka yi wannan limanci ba ko irin wannan sanabi ya ce kai koyi da masu rauni har ka je ka ta ja musu dogayen surori da rakauɗi yadda za su kasa ya ce wata mu'azzinan la ya kuzo ala azanihi ajara sannan ka mai kiran sallan da ba zai nemi lada ba cewa sai an ba shi lada zai kira ba na ka sami ladani wanda zai riƙa kiran sallah amma ladani nan kai ce dole sai an biya shi wannan matsala malamai sun tattauna ta da yawa cewa yanzu shi mai kiran sallah kinan an ce kai nemi lada tun an ba shi ba an yi laifi alawun ne albashi aka yi mulki su ba shi ya ce ba a kuka ga ya dace sau da ya tsare muku lokacin sallah to kasan sallah biyar shi zai zo ya kira sallah ya kiyaye lokaci ko kuna ta hidindimu kuna shakunan ku sai kun za ku bari ku so to sai ku ga ya dace ku sa mai wani alama ko wani albashi a wata an yi laifi in ya karba malaman suka ce bai bai bin taimiyya yana ciki wanda ya ya halatta ga mabukaci wanda yake yana da bukata ko kuma ainihin an tsare shi daga tafiya nemo abinci ya halatta ya karbi lada ana ya kasu wani abu a kiran sallarsa kamar da yake za a biya lada na yawanci suna da albashi ibn usaimin ya ce idan za a ɗauka daga baitul mali kamar yadda asalin baitul mali ai daga na ke ɗauka a ba soja wani abu ko malamai masu karantawa duk daga na ake biyan su ko haka nan shi ma mai kiran sallan akwai baitul mali da dukiya kuma aka ga yana da bukata to shi ma a yanka a rika ba shi wani abu ba laifi bane amma asalan shi ne ba zai ce ba zai kira sallah ba sai an biya shi wannan aka hana kawai kun gane da kyau to da ka babu laifi su al'umma su haɗa kai su ga cewa ladanin nan namu kila ma ba kiran sallah kaɗai yake ba shi ke buɗe ƙofar masallaci ya buɗe wunduna da kunna fitila kila hada sharar masallaci sannan kila ma hada wancan toilet wasu masallacin da shi kare ke na ɗan. amma dai ya gama ba mai kulawa da shi ya zo ya kira sallah an gama ji a tafi shi zai kukkula wunduna ya kulle ya kashe waye amma ko aka za a bar shi ko kaga irin wannan da jama'a su taimaka a yanka mai abin da zai a bashi ko shi ba zai ce ya bashi ba amma in an ga dace an bashi babu laifi abu na biyu an ya kuna tsadirin minan al ne da ma'amar mar ma yastahabbu lahu al wudu wato ya kasance tsadirin minan al ne yana da tsarki daga kai biyu wato ba ainihin ya yi tsarki kenan Limamar rabai fi ma yi su habu lafuzo sanda muke magana alwala an ce daga cikin abin da ake so shi ne yin alwala mai kiran sallah musu haɗi ne kai kira ya alwala amma da zai kira ta ba alwala ta yi ko mace ba ta yi kiran sallar kuma bai laifi ba amma dai bai yi abin da yake mustahabi ba an fi so ya zama yana da cikakken tsarki har ma alwala yana da ita haka aka fi so ya yi kafin ya kira sallah na uku an ya kona ka'iman mustaqbilin al-qibla an so ya kasance yana tsaye kuma yana fuskantar al-qibla ba a kiran sallah a zaune in ba da wasu larura ba sannan kuma ba a kallon nan ko kalle yamma ko kudu ko arewa a zai kalli alkabla ala ibn al-munzir ibn al-munzir babban malamin nan mai harka ijma'i yace al-ijma'u ala anna al-qiyamati al-azan min as Ya li'annahu ablaghu fi as-sama' wa anna min as-sunnah an yastaqbila al-qibla bil adhan yake cewa an yi ijma'i na malamai cewa annal qiyamatu a adhan min as-sunnah kiran sallah a tsaye yana daga cikin sunna da annahu ablahu fi sama an fi ji nesa in kana zaune musamman da da ba loudspeaker ba za a ji ba da ba ma tsawar ba sai an hau can sama wani um, manara wani da yake kai kiran nesa za a ji sai akwai loudspeaker saboda haka duk da haka dai an so kai kiran sallah ka a tsaye domin an fi ji yake cewa wa anna min as-sunna an yastaqbil al-qibla bil adha yana daga cikin sunna mai kiran sallah ka tsanci al-qibla zalika la an zalika anna mu'adhdhini rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan zan wani zai zama mu'adhdhinai kinan su su bi ne ko ba cikin sunna sallallahu alaihi wasallam kanu yu'adhdhinuna mustaqbil mustaqbil al-qibla domin ya kasance masu kiran sallar masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kira ne suna masu fuskantar al-kibla. al qibla a madina kudi ne na ake kalla a sallah saboda madina tana arewa da makka ko kuma nan najeriya muna gabas da kibla saboda haka mai kiran sallah gabas zai kalla ya kira sallarsa a duk inda yake ko a masallaci ne ko a gonarsa ne ko a tafiya ne na hudu mustahabi shine an yaltafita bi ra'sihi wa unqihi yaminan inda qawlihi hayya 'ala wa shimalan inda qawlihi hayya 'ala al-falah wato an so ga mai kiran sallah ya waiwaya da kansa da wuyansa gaba ɗaya da kansa da wuya duk ya waiwaya da wuyansa zuwa damasta yayin da yake cewa hayya ala bayan zai faɗi sai waiwaya kalli nan wannan yayin da zai ci hayya alfala shi kuma sai waiwaya da kansa da wuyansa duka ya kalli ɓangarensa na hagu kenan ليك وجهت عن أبي جهينة رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن قال وجعلت أتتقوأ فاه هاهنا وهاهنا بالأذان أي حديث البخاري abin juhaina ya ce lallai na ga bilal Allah ya kara masa yarda yana kiran sallah kada ya ce faja altu a tattabar ufahu sai na rika bibiyan bakinsa sai na ga yana karkata shi nan da nan haguna wa hafuna in ya zo hayya da sala ya karkata shi zuwa dama kaga gaba ɗayan an ce da kai da wuya kaga ba iyakan kawai za a haɗa wuyan ta za ka kalli nan gida haka nan kuma gaba ɗaya da kai da wuya za ka kalli hannunka na hagu ya ce haka na ga yanayi. bil azani yayin da yake kiran sallah haka kiran sallah balle ne balle ne kama kinan kun gane da kyau abu na biyar musahabi na biyar an yi dukila isba'aihi fi uzunaihi da kaula abi zuhaina ra'aiki bilala yin azinu wa ya duru wa yi tubi ufafu haguna wa haguna wa isba'ahu fi uzunaihi shi ma hadisin wato ya zo sai na tirmidhi sannan yace hadisin hasanun sahihu ko a kan akwai ɗan bayani ne inda yace amma tahwilu sadari fala asala rahu fi sunnati albatta yace amma karkata kirji da zama ban da kai alƙalin wancan ce ta kudu ya ƙara mana shari karkata kai da wuya kaga yana kallon alƙibla da cikinsa amma zai karkata wuyansa da kansa ya ce amma karkata kirji da wasu ke duk gaba su biya su kalli nan ko kuma duk da jikinsu gaba ɗaya haƙƙin ji su kalli nan ya ce ba shi da asali da ɗai ba shi da asali wala zikir lahu fi shay min al ahadith walida fi tahwil al qunuti ba wani hadisi da yazo yace ajin a juye su har da kirji gaba ɗaya a kalonori da kuma cikin tamamul minna mala albani ya ƙara bayani kun gane da kyau Ko nan wannan suna ta da ita ce shi ne ya ce a shine yace ajidu tala isba'aihi fi uzuni ya shigar da kwayan yatsunsa cikin kunnuwansa usbu ne waɗannan yan yatsu a cikin kunnuwansa nan ce yan yatsu kaga wannan za su fi daɗin shigarwa ko ko wannan duk da wannan za ka sa nan ba a ce dole sai ya ka kawai ya yatsa ka sa ciki ka ne domin shi in kasa ya tsankanan kana magana za ka ji tana ba da wani sauci daban ba ba haka bane yayin da ka sauki sauci ka dan na kunnan ka zai daka baka wani sauci na daban to ya ce shi ma yin hakan mustahabi ne saboda abiju haina ɗin can ya ce na ga bilal yana kiran sallah yana yana juyawa ya duru wa yasbi'u qahu hahuna wa hahuna shi kuma yana bibiyan bakin sanan da nan wa isma'ahu yu'mini a daidai lokacin da yake juyar da kansa da wuyarsa to kunno hannuwansa an ya zama suna cikin kunnansa inda zai kalli nan din da kuma inda zai kalli nan yayin da yake kiran sallah gaba ɗaya ciki nan tun sanda za ka fara kiran sallah za ka sa kun gane ga idan a ita lasbikar kuma rike ta za ka dai-dai kunnan za ka sa kenan saboda haka inda hali ce kamar alaƙi don ka sami dama a rike haka ka sa cikin kunuwa za ka ka ba da yin haka musu haɗi ne irin waɗannan wani sunnonin da haɗin da yawa wasu su wasu ce ayi watakila wancan lokacin saboda ba za su rika dole akwai bukatar ɗaga sauki yasa ake yanzu ba za a yi su ba ba haka ba ne akwai ibadoji wanda suke sawajin tabbatattu yanayi da zamani da lokaci ba ya ta zasu kun gane kamar kiran sallah za ka kira a ce ka fita waje haka ake zamanin manzo ka ce to me hikima da waje da ciki dai tsaye ne haka aka yi haka za ka yi haka sunna ci kun gane ba za ka ce ayar da za ki to mun haka ne yanzu kiran zalla ma ai sai a daɗa daina daga sauki da yanzu magana da nake da ana jinta ko amma daga sautin sunna ne kamar yadda muka ji karatu mu na rana ya ce ko sunna ko mustahabi da ake so ga mai kiran sallah yayin shida fa yarfa sautahu bin da ya daga sautin sa wajen kiran sallah da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo sallallahu alaihi wasallam innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah ya ce lalle ba wani da zai ji kiran sauce wato ya ji saucin mai kiran sallah yadda yake kira jani ne ko mutum ne ko wani abu cikin halittu illa shi da lagurar kiyama a ce sai ya masa shaida gobe kiyama cewa ya shaida ya ji kiran sa, da wannan tabbatar da kalmar shahada ya ji wanda mun sai wani hadisi rana ya ke ko oh, da shanji cikakke a kansa wanda ke nuna mana falalar kiran sallah ashe kaga ana so a daga sauke yan kiran sallah yasa yayin da annabi can da muka karanta wanda ya mafarkin kiran sallah abdullahi bin zai shi ya mafarki amma ba shi annabi ya ce kiran sallah ba ya ka sa wani daban me yasa ne hikima malamai suka ce shi ya mafarkin amma shi bai da sautin da zai kira sallah yadda ake so a ci ko da haka gaje shi yayi amma sai aka sa wani ya zama mai kiran sallah abdullahi bin ubay abdullahi bin maktum ko da kuma bilal kaga shi komai yana so a sa wanda ya cancanta a wuri don ya ba da abin da ake so wanda ya dace kun fahimta da kyau waɗannan su ne musahabai guda shida da ake so mai kiran sallah ya kula da su ya kiyaye su yayin kiran sallah saboda kiran sallah ba wasa bane ibada ce kan bainal azan wal iqama menene abin da ke tsakanin kiran sallah da da iqama na tsaya abin da ake karkici kenan ko a zo ma mu su zo sai su rika sallah a gudu musamman da agogo wanda ke nuna ga lokacin kiran sallah ga lokacin tada ita to bari mu ji ya abin yake yace wa yammaji al-faslu bayna al-adhan wal iqamati bi waqtin yattasi'u li ta'aqqub lis-salati wa quduriha لأن الأذان إنما سرع لهذا وإلا ضاءت الفائدة منه yace an wato ya kamata a rabe tsakanin kiran sallah da tada kama biwaqtin da wani lokaci ya tasiru litta'akubi lissala wanda zai yalwaci shiryawa da kimtsawa domin yin sallah wa huduri ha da halartar ta da an al'azana inna masu ri'a da haɓa domin ita kiran sallah an shar'anta ta ne saboda me a faɗakar da mutane da suka shagaltu da al'amura da ayyuka su zo su zo su shirya su taho su sallah ya sa ake ta hayya ala sala ko wa illa in ko ba haka ba ba a ce fa'ida min ha, ko min minhu fa'idar kiran sallar ya an tozarta da shi kiran. ana kiran sallar ta sha ta ne kama ah to su abu ba kira kiran ba mutane ku kira ba to kawai kun kira kun tashi kun sallah sai hikimar kiran kiran daga cikin hikimar dinna kama suna can dai za ku sallah fita da fita da ɗan ku eh, kiran sallah sannan kuma a jira mutanen da suka shagalta su yi alwala su kimta su taho da su sami sallah shi yasa sai ya ce babu wani lokaci muhaddar, illa kawai lokacin da zai yalwaci mutane su kimta su taho to shi ne ake istihaki su ke istihaji a ce maka tsakanin magariba da isha tsakanin ta da kiran sallan magariba zuwa ta da ita lokacin ta takaitacce ne a bada binci biyar sallar azahar da la'asar da isha su kuma kamar a saudiya kwata ake ba su mu a nan wurin sai a yi hajji a ba su minti goma saboda kan gaggawa ko minti goma sallar asuba ita kuma kwata saboda lokacin ta yana da tsawo kuma ana so mutane su samu su halarta sai a ba ta minti goma sha biyar to kaga minti goma sha biyar nan goma nan goma sai a saita agogo wannan da aka yi shahadi ba ta ka an yanke tilas iya hakan an saba an yi laifi ko kuma mutu haka an yi laifi amma wannan ana yi ne saboda jama'a su sami gane wani lokaci ne wanda wasu kuma yana ba su dama tun da dai za a jira mu minti goma ko bari kawai sai an tayar ma fatih masallacin ba ruwan shi zo ya lafila ba ruwan shi ya so a sahu ba ruwan shi ɗau ƙwar'ani ya ɗan karanta ko shafi ɗaya a shi dai sai an taya ga masallacin tun da ai bayan kira kuma za a jira minti goma Ba kuskure ne wannan ɗan kwa ana yin wannan ne ishtihadan ba wacce ake za ka iya ƙara minti kwata tsakanin isha kiranta da ta da ita haka nan azar haka nan da asa za a iya ƙara minti ashirin kiran sallah a saudiya minti ashirin ake kira. inda komai ana zaune normal ba wata matsala ka kaga mu a nan yan gaggawa da an zo sai a fara kallon agogo kuma agogon wani baya ba mai saiti bane shi mai nuna time da yin sai ana motsa shi mutane ba su kula da kalanda mai canzawa cewa da kullum ta karu ko ta da ba sani ba so da suka fi damu da shi a agogo shi ko agogo sai an saita shi almuhimmin abin da nake so nuna mana karatunmu na yanzu yana nuna mana ana fajira tsakanin kiran sallah da ta da ita in ba da larura ba mece ce larura kama an yi lakta bayan isha an kai ta har wajen tara ko goma ba a yi sallah ba na gani wanda za su zo su sallah inda wanda ne su sun tafi su, suwa ka rage masu sauraron lakta kawai ga wannan ana kiran sallah sai a tara yi saboda dama an ne don mai sallah za a yi ba don a kira masu zuwa ba wanda za su su sun yi sallah su ga wannan larura ce ba damuwa sai ce kala ibnu batta wani babban malamin ibnu batta sai ya faɗi shi ne alhafiz ibn ko haka ne a shi ne yake cewa zakarar alhafiz ibn fashi ibn hajar yana yawan istilabi da magana ibn batta yace la la hadda li zalika ghayru da dukhul alwaqti wa istima'i musallin babu wani hajji iyakan cewa a ce ma minti goma ne minti biyar kwata ce a ce za a yanke babu shi kai da tamakku ne da kule wakti sai dai ana yin haka nan a tabbatar da lokaci ya shiga ya nuna wasu jama'il musalli ne musalli da kuma tattaruwar masallata wanda suke masu shagona duk sun ji har kama a saudiya an kira sallah to wannan alama ce ta kowa ya rika shago eh, da a rufe shago sai an gama sallah ku kaga ka rufe shago ka yi alwala ko ma ka kama ruwa ka alwala ka ta ko ka tafi masallaci fata ai ishe ka ko ta isa ba ko minti goma ya ishe ka wannan dai ana yin hikima ne don a nuna mana muhimmancin sallah na jin a nuna mana lokaci na za mu tsaya abin da muka karanta daidai allah ya mana tare a al'ada abin da ne kuskure allah ya gafarta allah ya kai mana jagora allah ka sa mu gyara kurakuran